Uh, today, I'm going to uh, give you the detail of the update of police investigation into the indictment of Senate President, Federal Republic of Nigeria. Senator Bukola Saraki. Kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan ACP Moshid Jimo ke magana a taron manema labarai karo na biyu kan ci gaban da suke samu na binciken da suke yi gani da alakar shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki da kuma 'yan fashin bankin nan da suka kashe mutane 33 ciki har da mata masu ciki da 'yan sanda tara. In za a iya tunawa cikin taron manema labarai da ne da ku shekaran jiya waccan jagoran 'yan fashin wanda dan jagaliyar siyasar dr bukola ne ya faɗa cewar shugaban majalisar dattawan najeriya na da ƙarin wasu manyan 'yan bindiga guda uku da suke aika-aika a sassa daban-daban na jihar kwara to su ma mun cafke biyu daga cikinsu New revelation from further investigation into the matter showed that Sabbin bayanan da muka samu a halin yanzu a ci gaba da wannan bincike shine waɗannan jagororin 'yan fashi na da alaka ta kudda da da shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Bukola Abubakar Sola Saraki kamar yadda su da kansu suka bayyana a karin hujja a nan shine wani sabon hoto na ɗaya daga cikin waɗannan 'yan fashi da makami za a ga wandon da ke jikinsa irin sutura ne da ake kira ashobi da 'yan uwa da abokan arziki suka sanya yayin bikin 'yar gidan Dr. Bukola Sarakin. A saboda haka shugaban majalisar dattawan Najeriya dole ya wanke kansa daga wannan zargi. Is that the Senate President, Federal Republic of Nigeria, Senator Bukola Saraki is still under investigation by the Nigerian Police Force in connection with the Ofa bank robbery. 'Yan sandan dai sun ce sun gayyaci shugaban majalisar dattawan Najeriya amma dr bukola saraki ya ce yanzu 'yan sandan sun janye wancan gayyata da suka yi masa sun ce rubuta kulin jawabin sa a rubuce ya aike masu da shi al'amarin da 'yan sandan suka ce ba gaskiya ba ne to shin in har yanzu wannan gayyata na nan kuma dr bukola saraki bai bayyana gaban su ba to ko 'yan sandan za su sa a kamo shi tambayar kenan da na yawa kakakin 'yan sandan najeriya acp jima moshut wannan bincike ne kurum ka iya nunawa bayan dai waɗannan 'yan bangar siyasa sun tafka wannan fashi da makami da kuma kashe-kashe kazalika sun zo sun bi tawagar dr bukola saraki zuwa garin offa a jihar kwara inda aka yi jaje da ta'aziyya tare da su hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria